To har yanzu dai muna nan a cikin littafin auren zumunci wanda Rahama A. Muhammad ta wallafa. Kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji mai gadi da bilkisu sun kai minti biyar a tsaye a tsakar gida sannan wata mata doguwa wankan tarwada ta fito tana tafiyar ƙasaita. Baba mai gadi yana ganin ta ya ce barka da fitowa hajiyar Allah. ta karaso inda suke ta ce baba mai gadi ne ya ce eh hajiya suka gaisa balkisu ta ce ni ma na gaida ita ta amsa cikin fara'a tana ta kallona ta ce da mai gadin baba ina ka samu wannan kyakkyawar yarinya haka yarka ce baba mai gadi dariya ya ce wallahi kuwa hajiya yar dan uwana ce a garinmu na taho da ita na ji kin ce a samo muku wacce za ta rinka yi muku wanke-wanke da shara shine na ce tunda akwai yar uwa bari na yi wa ɗan na magana a kawo ta binni ta rinka yi muku aiki kuma mahaifinta ya amince to na ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba hajja murjanatu ta yi murmushi da ta ji abin da baba mai gadi ya ce da kuma kallon balkisu sama da ƙasa gaban bilkisu ya faɗi da ta ga irin kallon da mata take mata hajiya murjanatu ta mayar da kallon ta gun baba mai gadi ta ce baba yanzu wannan kyakkyawar yarinya ita ce za ta rinka yin aiki baba mai gadi ya ce hajiya don tana da kyau sai ta yin aiki halin rayuwa ne ya kawo haka wata rana sai labari hajiya murja ta ce to shi kenan Da kwadawa yar uwar zaman ta kira ita ma sai gata ta fito Ba mun gaisa hajiya murja ta yi mata bayanin cewa ni zan rinka yi musu wanke-wanke da ta ji abin da yar uwar zaman ta ce sai ta yi sauri ta kalle ni ta ce cap dijan baba mai gadi wannan tsulele yarinyar ce za mu ɗauka matsayin 'yar aikin gida wannan ai sai ta kwace mana mijin Ta ji Amurja ta ce haba hajiya sakina ta ce to tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki ƙafa." babu mai gadi ya ce haba hajiya alhaji me zai yi da yar ƙauye wacce ba ta waye ba yana da matansa tubar kalla mai zai yi da wannan ya nuna bilkisu tana jin abinda ake cewa kanta yana sunkuya a ƙasa tana jin su hajiya sakina ta ce allah baba mai gadi wannan yarinya idan ta girma sai ta fi mu wayewa hajiya murja ta ce ke dai hajiya sakina kin cika zargi bangaren masu aiki daban yake hata ya aikin ta ma alhaji bai san tana gidan ba hajiya sakina ta san halin hajiya murja idan ta ce tana son abu sai an yi shi ta san ko ta ce a'a ba za a amshi balkisun ba idan ta ce ta amince za ta karɓe ta sai ta amsa don haka ta amince kamar yadda hajiya murja ta amince a kan dole hajiya murja ta kalli bilkisu ta ce mata ya sunanki bilkisu ta ce mata sunana bilkisu hajiya murja ta ce sunanki mai daɗi bilkisu ta yi murmushi hajiya murja ta kalli baba mai gadi ta ce da shi nan baba mun ɗauke ta aiki duk wata za mu rinka ta. baba mai gadi ya yi mata godiya ta ce to balkisu ki taho mu je in nuna miki ɓangaren da masu aiki suke balkisu ta ce to hajiya sakina ta dinga hararar balkisu baba mai gadi ya tafi suka tafi da balkisu wani ɓangare ne a gidan suka samu wata mata a wajen sunanta ladi ita take musu girkin gidan tana ganin hajiya murja ta hau da ita bayan sun gaisa hajiya murja ta kalli ladi ta ce mata ladi wannan ita ce wacce za ta rinka yi mana wanke-wanke da shara ladi ta ce to hajiya sannunki da zuwa na ce mata yawwa hajiya murja ta ce mata gata nan sai ku rinka kwana tare ladi ta ce to hajiya bayan hajiya murja ta gama gabatar da balkisu a wajen hajiya ladi ta tafi ladi ta kalli balkisu ta ce mata sannu kin ji 'yan mata balkisu ta ce yawwa ladi ta ce bari in je in kawo miki abinci kici bilkisu ta ji daɗi kamar dama ta san yunwa take ji ladi ta je ta kawo mata abinci shinkafa da miya da taliya suka yi da lemo mai sanyi Balkisu ta ce ta ƙoshi ta yi ƙat hankalinta ya fara dawowa jikinta ci nan tun daga wannan ranar bilkisu ta fara aiki a gidan su hajiya murja to watan bilkisu ɗaya a gidan tana aiki ladi da ta fahimci tana ɗauke da ciki sai ta kai tsegumi wajen hajiya murja kan bilkisu fa tana da ciki ta ce to allah ya saba cikin shege ta yi ba ladi ta ce a ah, mu hajiya murja ta ce a kira mata bilkis ladi ta ce to bilkis tana cikin ɗaki a zaune ladi ta shigo ɗakin ta ce mata bilkisu ki zo in ji hajiya tana kiranki bata san dalili ba ta ji gabanta ya ba da ras ya faɗi ta ce mata to ta tashi suka tafi tare bilkisu tana zaune a gaban hajiya murja ta yi shiru don ta ji abin da uwar ɗakin nata za ta ce mata hajiya murja ta kalli bilkisu sosai bilkisu ta ga alamar cikinta hajiya murja take kallo ta sun koyar da kanta ƙasa hajiya murja ta ce mata bilkisu ina son in tambaye ki kuma ba na son ki min ƙarya ki faɗa min gaskiya kin jigo? Bilkis ta ce kowace irin tambaya ce hajiya ki yi min insha Allahu zan faɗa miki gaskiya ba zan yi miki ƙarya ba. Hajiya Murza ta girgiza kai ta ce Bilkisu kina ɗauke da ciki. To daman kina da aure ko baki taɓa yin aure ba. Bilkisu ta ɗago kanta ta ce mata hajiya na taɓa yin aure amma ban daɗe ba a gidan mijin nawa muka rabu da shi. hajiya murja ta ce me dalilin da ya raba ku da mijin bilkis ta ce auren zumunci aka yi min da ɗan ƙanin mahaifina dama an yi auren baya su bayan an yi auren ya sake ni to a dalilin sakin da ya yi min mahaifina ya kore ni a gidansa yana ganin kamar don na ce ba na son ɗan ƙaninsa tun farko shi yasa na yi abin da ya sake ni hajiya murza ta ce daman na tambayi mai gadi gaskiya ke yar uwarsa ce ya faɗa min gaskiyar magana ya ce ba abin da ya haɗa ku da shi taimaka miki kawai yayi ya kawo ki gidan nan kike yin aiki haka ne bilkisu ta ce wannan haka yake gaskiya baba mai gadi ya faɗa hajiya murja ta ce bilkisu gaskiya ba za ki ci gaba da yi mana aiki a gidan nan ba saboda cikin da kike da shi idan ƙarshen wata yi za mu sallame ki ki koma garin ku ki je can ki haihu don ba zai taɓa yiwuwa ki haife mana a gida ba bilkisu ta ce mata to ta yunkura a hankali ta tashi ta koma ɗaki balkisu ta yi kuka a ranta sosai ta ce ni balkisu ina zan saka kaina ban san iya adadin kukan da na yi ba ja balkisu ta yi shuru a daidai nan daga bada da labarin take yi tana duban 'ya'yan nata da suka sata a gaba wasu na hawaye saboda tausaya mata na jin irin rayuwar da ta fuskanta abdullahi ajiyar zuciya tare da faɗin hasbunallah wani imal wakil yanzu hajiyar ke ce kika yi aiki a wani gida gaskiya hajiya kin sha wuya hajiya bilkisu ta yi murmushi ta ce to yanzu ba ga shi ya zama labari ba ni ce yar gata yanzu ni ake yi wa aikin idan ma akwai abin da ya fi aiki za a yi min haka rayuwar duniya ta gada komai ya yi farko zai yi ƙarshe gashi kuwa mun ga ƙarshen wahalar da na sha masu karin magana sun yi gaskiya da suka ce duk mai haƙuri wata rana zai dafa dutse ya sha romansa gashi kuwa ina shan roman daɗi don haka kuka ga ina ƙara jaddada muku komai na duniya sai kayi haƙuri sannan mutum zai ci nasararsa don haka kuka ga duk irin masifa da bala'in da su alhaji sani suke yi min na yi haƙuri na jure don da ba abin da ba su yi mun ba ba abin da ban gani ba ga mahaifinku nan ya san komai akan irin gwagwarmayar da na sha saboda haka kome za su yi yanzu sai dai na kalle su kawai na san ba za su yi man abin da ya fi na da ba na riga na yi gaba allah ya kare ni daga sharrin mutum da na aljan kai ne balki suna ga duniya gabaɗayansu 'ya'yan nata suka jinjina mata da suka fara jin irin wahalar da mahaifiyarsu ta sha sun tausaya mata sosai hajiya su ta ce wahalhalu ma tukunna ai za ku ji irin wahalar da na sha a baya suka ci gaba da sauraron labarin mahaifiyarsu gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi hajiya bilkisu ta kurɓi ruwa ta ajiye kofin tare da ƙara tattara hankalinta waje guda daga nan ta ci gaba da bawa 'ya'yan nata labarinta ta ce ana saura kwana biyar wata ya ƙare wato lokacin da zan koma gida ina tsakar gida ina wanke-wanke ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba a tarihin rayuwata ranar farin ciki ce a gare ni domin a lokacin Allah ya haɗa ni da mai ƙauna ta, duk ranar da na tuna wannan ranar ina kasancewa cikin farin ciki. wato kamar daga sama ina cikin wanke-wanke kawai sai na ji ana kiran sunana na juya da sauri na kalli wanda ya ambaci sunan nawa tun da nake ban taɓa ganinsa ba na gaida shi ya amsa ya ce ko ba balkisu ba ce na ce masa ita ce ya ce kin san ni na ce masa a'a ya ce daman na san ba lalle ne ki iya gane ni ba yana cikin wannan maganar abin mamaki ashe hajiya murja tana kallon mu ta windon ta sai ganin ta muka yi ta zo gaban mu ta tsaya ta ce alhaji daman ka san bilkisu alhaji amir ya ce na san ta idan ba za ki manta ba akwai wani lokaci da muka tafi ƙasar kamaru ni da hajiya amina na dawo na ce muku na kaɗe wata mace ta zo za ta tsallaka titi ta ji ciwo tana asibiti bayan an sanar da ni ta ji sauki na koma da niyyar in duba ta ina zuwa aka ce mun ba a ganta ba ina fatan kin tuna lokacin ta ce na tuna bilkisu kuwa tana zaune tana mamakin wannan lamarin da ya yi wa hajiya murja maganar lokacin da suka haɗu nan bilkisu ta tuna da dr salma ta ce to ko shine alhaji ahmed ɗin da dr salma take faɗa mata wanda ya buge ta da mota hakika shine yau allah ya kuma haɗa ta da shi ikon allah kenan daman dr salma ta ce yana kano murya hajiya murja ta ji tana cewa yanzu yarinyar da take ƙasar kamaru me ya kawo ta kano banda dama can lalliya ce alhaji ya ce haba hajiya murja bai kamata ki rinka faɗin irin wannan magana ba kawai ki rinka kiran yarinya ganta lalliya haba ja murja hmm? sam bai kamata ba hajiya murja ta taso tana masifa ta ce ba dole in faɗi wannan magana ba kalle ta da kyau ka gani tsohon ciki take ɗauke da shi a jikinta munafuka algunguma za ta ce mana auren dole aka yi mata da ɗan uwanta amma ya sake ta wa ya sani ma ko cikin shege ta yi aka koro ta a garin nasu hajiya murja ta ci gaba da cewa daman kin kusa tafiya gida eh ki tafi can ki haihu don ba za ki haifa mana shege ba a cikin gida alhaji ahmad yana yi mata magana amma ina idan hajiya murja ya rufe sai bala'i take yi haushi ya kama alhaji ahmad nan shi ma ya taso mata ba shiri hajiya murja ta yi shiru don ta san halinsa idan ya zuci bai iya yin fushi ba takaici ya kama hajiya murja kawai sai ta bar wajen bayan hajiya murja ta tafi alhaji amar ya kalli balkisu kanta yana durƙushe a ƙasa tana zubar da hawaye ta ji zafin cin mutuncin da hajiya murja ta yi mata alhaji amar ya ce ta yi haƙuri ta daina kuka bilkisu ta share hawayenta bayan ta tsaye da kukan da take yi ne alhaji amir ya ce bilkisu ya aka yi kika gudu daga asibitin da aka kwantar da ki meye dalilin da ya sa kika gudu ina so ki sanar da ni labarin ki na gaskiya yanzu kar ki saki ki min karya ina jin ki meye labarin ki sanar da ni ina sauraron ki bilkisu da daga kanta sama ta ce da farko dalilin da ya sa na gudu daga asibitin shine na ji labarin an ce idan ka zo za ka mayar da ni wajen iyaye na shi ya sa na gudu ni kuma ba na so a mayar da ni wajen mahaifina Lajamu da ce saboda mai ba kya son a mayar da ke wajen mahaifinki laifin mai kika yi masa ya kore ki daga gidansa Bilkisu ta yi shiru kamar ba za ta sake magana ba Alhaji Amadu ya ce ina so a ranki ina son ki sanar da ni labarin ki na gaskiya yanzu bilkisu ba ta ɓoye masa komai ba game da abin da ya faru da ita a kan labarin ta ta sanar da shi gaskiyar labarin hakika alhaji ahmad ya tausaya mata sosai da ya ji ta. ya ce a yi mahaifin bilkisu ya yi ganganci me yasa zai kore ta a gidansa hmm, ko ɗa namiji ne laifi a wannan zamanin ai bai kamata a kore shi daga gidansu ba balle ya mace a nan marubuciya take cewa don allah iyaye a kula kowane irin laifi yi a zauna a hukunta yaro ko yarinya ta yadda ya kamata a nuna masa ya yi laifi ta yadda nan gaba ba zai ƙara yin irin wannan laifin ba kar iyaye su yi fushi su ce sun yi fushi da yaro ko yarinya su ce za su kori ɗansu ko ‘yarsu daga gidansu ai hannunka ba zai taɓa ruɓewa ka yanke kayar ba idan ka yi watsi da ɗanka ka kore shi daga gidanka shin duniya ce za ta gyara maka shi mafita kawai a nan ita ce addu'a da nasiha cikin salama da lallashi su za ka rinka yi wa ɗanka ko ‘yarka. Allah ya ganar da mu amu Rajamar ya ce shikenan Balkisu zan samu lokaci in je na mayar da ki garinku da kaina sannan na samu mahaifinki na yi masa nasiha tare da nuna masa kuskurensa akan korar yarsa da ya yi tana matsayin ya mace mai rauni Balkisu ta ce shikenan Alhaji na amince a mayar da ni gidan daman hajiya murja ta ce zan koma gida ya ce zai yi wa hajiya murjan magana da kansa ta bari shi zai mayar da ita bilkisu ta ce masa to allah ya saka da alheri allah ya shige gaba a dukkan al'amura na alheri ya amsa mata da amin daga nan suka yi sallama ya juya ya nufi sashen su hajiya murja ita kuma ta ci gaba da wanke-wankenta damuwata ta dan fara washewa a wannan lokacin kuma tana jin wani ɗan farin ciki a cikin zuciyarta masu haro assalamu